الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل الواب الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار مشددا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الابرار والتابعين ومن تبعهم باحسان ممن هم بهم ابتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أقرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ‘Yan wa musulmi الأزواج da saduwa نحن شلن جديد قمت رمضان نجرا من من الله صلى الله عليه وسلم دب مرد هو مدين الشكرة سبوتها لدي وجود أربعين دور والدي دي دي أشهد الشدع جوات الحدود لدي النبي صلى عليه السلام شكرة وجود أشهد الجميع لفات عين وام سلمي هنا من بركة داوة شمان من كل شيء أبو هريرة عندي كذا نقول كمن أشكن جل الحروجة بعدين كم يبقى دم قبادة تكثير القرآن يجير ما جمع الله شمان وتامين بركة wanda idan ba manta ba jiya a cikin suratul qala mun karanta aya ta hudu ko wanda insha Allah ta'ala yau zamu maimaita wannan aya sannan kuma sai mu ci gaba amma kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan yace malam dan Allah mutum ne matarsa ta ce yayi mata addu'a sai ya ce a amma zai yi ma matarsa addu'a to dan Allah menene yi aura. auren da yana da tsere idan an tabbe shi me kake nufi kana kuma matarka ni kenan ko kuma wata aure idan ya faɗa shi kenan wannan ana buƙatar bayani daga bakin shi mun fahimta mutane su kiyaye irin wannan Allah ka gafarta ba wani ce mace ce ta matsa mijinta ya barta ta tafi gida sai mijin ya ce ta tafi shin malam saki ne ko ba saki ba ina ba saki ba da shi ma sai ya yi bayani kashe ta tafi bai kake nufi duk irin waɗannan maganganu da mutane suke yi da eh, mutum ya zo ya kulle ma ya kulle ta ki ko ya kulle sai a ce saki ne ai ya mata kofa duka waɗannan kawai tatsuniyoyi ne ma an zara Allah biha min sultan sai an tambaye ka to me kake nufi da rufe kofa da kai sai eh, ina nan ba za ta shiga dakin ba na sake ta shikenan duka duka irin waɗannan waɗansu irin halaye ne da suna buƙatar istifsa suna buƙatar ka yi bayani ba haka kawai mutum zai zo kawai mata ta kofa ko kuma ya ce ki tafi gida sai an tambaye shi na kake nufi sai ina nufin saki ne to sai ka yi bayanin sakin nawa sai ya faɗa Allah ga fasa wani ce da Allah malam akwai ranar da ka ce yin ƙarya don sa mutane dariya mai dace ba to malam idan ka gaya wa mutane da kake sa dariya cewa ƙarya kake yi to malam kana da laifi ka tuna wa kanka tsiri to tun da dama abin da ake so kenan shari'a ba ta yadda mutum ya yi karyar ba ta kowace fuska ta kowace fuska don gaba mutane dariya kuma daga baya ga fuska ce karya ne tun da dangon hakiki dangon azaba ya tabbata ga wanda ke haka ويل للذي يحدث فيكذب فيوشك به الناس ويل له ثم ويل له yanzu sun fi tsawo a daga sulbi ke cewa azabar Allah ta tabbata ga mutumin da yake yin karya domin ya ba mutane dariya azaba Allah ta tabbata a gare shi nan kuma azaba ya tabbata to dan haka sai a kiyaye ko da ka da mutane ku bi halakar ka ci gaba da yin karya wani ke assalamu alaikum malam eh, ni ne na aure mace amma yana yana da cutar HIV sai ya kace ta ba tare da ya ba da ta ba ya bayanin yake ya eh, kwarai kuwa ka ka mai kanka kuma ka ce mai domin da kaya ba ji ba tunda kana tare da HIV kuma in ka auri wata ai za ta zuba mata to kaga ka mai ta baka cutar da ita ba laifi kan laifi domin akwai wanda yana da shi ya san yana da shi sai auro ya niya budurwa ko ya auro bazawara sai ya zuba mata kaga ya cutar da ita wannan cutar da ita da mutum ya yi kuma Allah zai tambaye shi ran tashin kiyama zalunci ne mai zaman kansa ka san kana da cuta amma sai ka auri mace domin ka cutar da ita sai ka zaka nemi yar uwarka mai cutar sai ku zauna tare Allah ya gafarta mana wanda ya ce malam shin ya halarta mai shan sigari ya da sallah bayan kuma allah ya ce mu yi nisa da abun da zai cutar da mu bai halarta ba in akwai wanda ya fi shi domin idan mutane sun san yana ɗan tabargaza haka iya ɗan ya kwanta can ya faɗi can iya ɗan zukawa to mutane idan aka zo sallah ba za su samu zuwa ba ita kuma sharaɗi daga cikin sharuɗa na sallah rukuni ne mai zaman kanshi a tsumani na nutsuwa to idan yi sallah babu nutsuwa kaga babu sallah to sai a samu wanda shi baya ɗan zukawa shi ustazu ne bi ma'anar kalima ma'ana cikakken eh, mutum ne da zaɓe wanda ya fahimci addinin Allah ta sai a sa shi ya dinga jan sallah amma haka kawai a ji a nemi wannan kwaya ko da shi ya fi kowa hadda ba sai a nemi wanda bai bi shi hadda ba in dai zai iya gyara sallah in ta fashi to shi shi din ake so ya yi sallah Allah ka fata mana wannan ya ce salamu alaikum to malam idan ya kasance matar jini baya daukewa to matar za ta yi ya za ta yi idan mace jini baya daukewa kamar da inda mutum ya nutsu a cikin karatun zai fahimci an faɗa jini baya daukewa to wata uku za ta zauna kawai shi ne bayanin da muka yi jiya akan mata kuka su gida-gida ko akwai wadanda su jini ya dauke wanda insha Allah ta'ala cikin bayanai ma zai kara fitowa yau insha Allah cewa ah, salamu alaikum ya shek shin malam akwai wani addu'a ne na musamman yayin saduwa da mai dakin ka misali in za ka ci abinci a koda yaushe sai ka ce bismillah to yaya addu'a kuma yayin saduwa wanda ya kamata ya koma islamiyya ba za a faɗa ne ba to a taimake shi idan yana nan ya san kai shi Hadithi ya tabbata hadithin abdullahi bin abbas wanda hadithin ya tabbata cikin sai bukari 141 hadisin ya kara tabbata cikin sai muslim hudu. Hadithin ya tabbata a cikin sunan na abi dawud 2161 hadisin ya tabbata cikin ah, sunan na annasa'i hadithi na 1100 shida dubu ɗaya da ɗari tara da sha tara ya tabbata a cikin muslim na imam ahmad bin hanbal hadifi na dubu biyu da ɗari biyar da hamsin da biyar haka hadifin ya tabbata a cikin sunan na at-tirmidhi dubu ɗaya da tasa'in da biyu ya tabbata hadifin ya tabbata a cikin sunan na abi dawud hadifi na dubu biyu da ɗari ɗaya da sittin da ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ata ahadukum ahlahu idan ɗayan ku zai kewa iyalansa sai ce bismillah da sunan Allah Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana bismillah da sunan Allah Allahumma jannibna ash-shaytan ya Allah ka nisan da mu da shaytan kada shaytan ya zo inda muke wa jannib ash-shaytan ma razaqtana sannan ka nisan da mu da shaytan cikin abin da zaka azurta mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah ya hukunta suka haifi a wannan daren ko a wannan lokacin ko a kan wannan tsaduwar lam ya zo zuwa shaitan abadan shaitan ba zai cutar da shi ba har abada shaitan ba zai tasiri a kan shi ba sai ka ga yaro ya fito mutumin kirki amma in ba haka ba sai a tabga yaro ya ishe ka ishe al'umman gari ya ishe kasa ma gaba daya kamar irin waɗannan yan bandin din nan ai waɗannan kwashe ne waɗanda ba su da amfani a cikin al'umma waɗanda sun addaba al'umma me amfani cikin waɗannan wanda ba su da alheri a cikin al'umma sai dai su cutar da al'umma kuma su cutar da kansu Allah ya tsare bismillah mala أعوذ بالله suke ɗeba tsammani daga haila cikin sa'ikun cikin yanku. in ya tabbatun ubangiji ta ala yake cewa idan sun shakku fa iddatu hunna thalathatu ashhurin to su wata uku ne wallahi lam yakibna da wanda wadanda ma ba sa yin haila din ji Allah wa ulatu ahmali ajaluhunna ma abuta ciki kuma ajalun su ma'ana su an yad'ana hamlahunna ta haifi wannan cikin nasu ومن يتق الله يوجه يزال زكاة الله يجعل له من أمره يسرا الله ذي سيئة إلا من نصير الله فمن أشكش وبنجي تعالى يكتب والله يئسن من المحيض نم جمع لمي suka ce bayan Allah ya ambaci maganar saki da kuma arraja'a kome to Allah bai yi bayani akan wanda jini yake dauke mata ba da wanda kuma girma ya kawo mata jini ya dauke ba ta yin hailan kanta to ya za ta yi abu usman abu usman umar bin salim yake cewa ubayy bin ka'ab ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna an-nasa yaqulun mutane ba suna cewa qad baqiya shay'un min an-nisa akwai abin da ya rage cikin mata lam yuzkar minhu shay ba a ambaci komai ba me ba ambata ba sai yake cewa as-sighar wa zawatil hamd yara ƙanana yaya haida su za ta kasance wanda wakin ham da masu ciki fa nazala sai wannan aya ta sauka Allah ce wallahi ya ibna min al-mahidi da wanda suka teba tsammani daga haila al-ya'tu malamai suka ce abin da ake nufi da shi shi shine adamul amal ma'ana rashin buri sun ma dai ban tsammani cewa jinin ma ba zai zo ba ita ce al-ya'tu wallahi ya ibnu min al-mahib min nisa'ikum cikin matan ku ubangiji ta ala yake cewa in ne tabtum idan kuna yin shakku fa iddatuhunna thalathatu ashhur to iddatu wata uku kadai za ku yi inji Allah subhanahu wa ta'ala shi sa ubangiji ta ala yake cewa wallahi ya ibnu min al-mahib da wadanda ke bai ba tsammani na haila sun san da cewa jinin ma ba zai zo ba kwata-kwata nan in ji malamai suka ce kamar mujahid bin jabrin al-makki yake cewa ita wannan aya da kuke ganin ta aya ce warda fil mustahaba aya ce wanda ta zo tana magana akan wanda jini yake zuwa musu yake kwararowa ba tare da ya tsaya ba akan su take magana inji Allah mun fahimta inji mujahid bin jabal bin makki yace to wannan aya tana magana akan wannan ne allati wacce wato alimat haidaha ta san haidan nata kuma bata sani ba da wanda ta iya bambanta cewa wannan jinin al'ada ne ko kuma jinin ciwo ne to idan jinin ciwo ne ko kuma jinin istihaba ne jini na ciwo wanda ya ki yankewa to Allah ya ce to me za wata uku za ta zauna shi idan? ina fata mana fahimta shine Allah madaukakin sarki ke cewa wallahi ya kisna min al-mahib min nisaikum nan malamai suka ce lil ibtida'i al-majazi min nisaikum daga cikin mata ku inji Allah subhanahu wa ta'ala in irtabtum ay in shakaktum idan ku yi shakku domin mujahid bin jabr maki yake cewa nan idirtabtum ay lil muqatibina wanda Allah yake magana da su ake nufi in irtabtum idan ku kun yi shakku ku da ake muku magana kai da kake da mata tana shakku akan cewa wannan jinin na al'ada ne kuma jinin ciwo ne mun fahimta in irtabtum idan kuna shakku in lam ta'lamu in har ba ku san cewa kam iddatul ya isa nawa ne iddar matar da ta ɗebe tsammanin cewa jini zai iya zuwa mata wa kam iddati al saghira nawa ne iddar mata ko yarinya da take kankanwa sai Allah madaukin sarki yake fa iddatuhunna kadabatu ashhur to iddat wata uku inji mujahid bin jabr al-makki yace to fa iddatu hadhihi wannan to ita ce iddat da Allah yake nubi domin ku santa tunda a da can mutane sun san iddar matan da da ya mutu wanda Allah subhanahu wataala ya bamu labari cikin suratul baqara ina fata mana fahimta Allah madaukin sarki ya bamu labari aya ta 234 walladina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وبيدي تعالى يتوى وأن يتوفون سكي مدوى ويذرون أزواجا سكي برن مزاجي Za su zauna su da kansu. arba'ata ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma ina fata mana fahimta Allah mafi sarki ya tabbatar da cewa idan an saki mace in har aka sake ta to lallai za ta yi idda to a nan malamai suka ce akwai al-muharramatu minan nisa akwai wanda Allah ya haramta ma mutum aurensa a cikin mata akwai matar da take ta haramta a gare ka ne bi ta'bidi har abada babu kai babu ita akwai matar da ta haramta a wajen mace duk da ta yi idda amma wannan haramtuwan bita'iti lokaci ne kadai idan ta gama wannan lokacin sai ta dawo wajen ka mun fahimta akwai matar da idan idan idan idan aka sake ta al-mutallaqa an sake ta to idan aka sake ta wannan saki raji'i saki na dawowa kaga wannan tana cikin igiyar ciwon nan mai gidan nata muka yi tana tana igiyarsa da wannan dalili ma na suka ce idan har an saki mace saki ɗaya biyu to idan tana idda gujiro mata da neman aure ko wanka ne kamar jirwaye mutum ya haramce bittifaqin ulama saboda matar har yanzu tana tsakiyar tana hannun cewa ita mata ce ta shi tsohon miji mun fahimta saboda faɗin Allah subhanahu wata'ala da malamai suka kafa hujja a ayata 232 cikin suratul baqara wa idza sallaqtum nisaa Allah ya ce idan kuka saki mata fa balagna ajalahunna har suka kai lokacin su la tahzumuhunna an yankihna azwajahunna kada ku hana su ku waliyai an yankihna azwajahunna su je su aure mata yanzu da wannan dalili malamin suke ce kaga Allah sai ya amfani da cewa azwajahunna mazajen su ashe kenan matar da aka sake ta saki rajiki tana matsayin matar miji ne wanda ya sake ta har sai idan ta gama idda tukunna mun fahimta bai halatta ta kowace fuska wani ya buturo da sunan yana son zai aure ta amma akwai kuma saki da ake yin shi ba'in to saki ba'ini shine saki na gaba daya to saki ba'ini na faɗa wanda yake ya raba tsakanin miji da mata rabuwa ce bai nuna tun subura ko bai nuna tun kubura to a wajen bujiro mata da neman aure karara ka ce kana son ka aure ta wannan haramun amma a ta'arif bujirowa da ɗan alamu wanka ne kamar jirwaye kana nuna eh ai mutum ya kirki ce ai idan mutum ya samu mata irin ki ai mutum ba zai ba zai ba zai ba zai gajiya ba zai zai zai san yadda zai yi aure idan mutum yana faɗa irin wannan ai mai hankali ce za ta fahimci me yake ne to idan irin wannan ne jumhur sun tafi akan cewa eh ya halatta hanafiya malikiya abubuwa, kuma eh, shafi'iyya duk sun tafi akan cewa hadda ruwaya an ahmad akan cewa eh ya halatta mutum zai iya bujurowa amma karara ta fito shi ma nan din ma bai halatta ba sai kuma al-mutawaffa an hazo hazuzha wanda mutum ta yi mutu ita ma za ta yi idda amma ita iddata arba'ata ashhurin wa ashra za ta yi wata uku ne da kuma wata hudu da kwana goma ina fata mana fahimta to wanda mutum ta yi rasu Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta mana cewa za ta yi idda kwana wata hudu da kwana goma shi ne allah maɗaukin sarki da yake labarta mana a cikin wannan aya wa ulatun ahmali ma'abuta ciki kuma ulatu malamai suka ce wato suna ne da yake jami'i ne na zaki wa ulatun ahmali ai wa zawatin ahmali matan da suke da ciki su kuma ajaluhunna lokacin su an yazo an hamlahunna su haifi abin da yake cikin ciki to anan akwai rigima can Allah ya ce wallazi na yi tawafauna minkum matar da mijinta ya mutu za ta yi ita kwana nan wata hudu da kwana goma nan kuma Allah ce wa ulatul ahmali ajaluhunna matayen da suke da ciki ajaluhunna ita su an yadu an hamlahunna sahibi to akwai matar da za ta kasance tana da ciki mijinta kuma sai ya mutu to idan ya mutu mijin shin ta fita a cikin ta takaba kenan tun da waccan ayat suratul baqara ta ce sai kai wata hujja kwana goma nan kuma ayat ta ce a'a idan ta haife kai magana ta kai ya abin yake nan malamai suka ce idan muka ɗauki waccan aya aya ce amma ta gani kowace mata da miji ta mutu ita ma wannan aya amma ce ta tattara dukkan matar da ta kasance hamila in tana da ciki hukuncin ya haukanta kaga waccan aya ta gani kowa nan ma ta gani kowa da kowa to idan muka duba ayoyin guda biyu dukan su umumai duka sun gane juna to a wajen wajihul amal wajen aiki da ayoyin wanne za a yi amfani da shi to nan jumhur da yawa daga cikin malamai malikawa da shafi'iyya da hanabila dukan daraju duka sun shiga magana cewa labudda an yi rajja a ma alal aka dole sai an rinjaye da ɗaya a kan ɗaya da wannan dalili su kuma hanafiya suka ce ai ita wannan ayar ita ce ta zo ƙarshe a sauka ita wannan da muke ciki wa ulajin ahmadi masu ciki ko sai suka ce to tun da wannan ita ce ta ƙarshe to labudda an ya kuna to dole sai ya kasance al-mutaakhir nasikhun lil mutaqaddim na ƙarshe wanda ya zo a wajen hukunci ya share da farko mun fahimta ashe kenan kuma wani shi ne fatawa ta duniya gaba daya mace yau din nan idan mutum ya mutu yana mutuwa da minti daya sai ta aihu shi kenan ta halatta wani zai iya neman ta da aure ta gama inganta a cikin sauti. Allah ya zo mata menene dalili hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari dubu biyar da dari uku da goma sha takwas hadisin ya kara tabbata dubu hudu da dari tara da tara dubu hudu da dari tara da goma hadisin ya tabbata cikin sai muslim dubu ɗaya da dari hudu da tamanin da biyar hadisin ya tabbata cikin sunna abi dawud hadisi na dubu biyu da dari uku da tara dubu biyu da dari uku da bakwai hadisin ya tabbata cikin sunan tirmidhi dubu ɗaya da dari ɗaya da casa'in da hudu hadisin ya tabbata a cikin sunan nasa'i hadisi na dubu uku da dari biyar da shida dubu uku da dari biyar da bakwai da takwas da tara da goma sha sha sha sha sha biyar sha shida sha sha sha da da hadisin ya tabbata hadisin ya tabbata cikin sunan da ibnu majah da hadisin ya kara tabbata hadisin a cikin imam malik hadisi na 1726 hadisin ya tabbata a cikin sunan hadisi na hadisin ya tabbata cikin musnad imam ahmad bin hanbal dubu ashirin da shida da ɗari hudu da saba'in da dubu ashirin da shida da shida da hamsin da da ɗari shida da saba'in da biyar hadisin ya kara tabbata dubu ashirin da shida da ɗari uku da hamsin hadisin ya kara tabbata dubu ashirin da shida da ɗari bakwai da goma sha biyar hadisin abu salma yake cewa ummu salma ta ba da labari cewa kashe mijin Subai'a Al-Aslamiyya a wajen yaki. Da aka kashe shi أكا كشي sai ta تيتحيكو da ta haihu bi arba'ina laila kwana arba'in da kashe shi a wajen yaki sai ta haihu sai ta kubi ba sai aka nemi aurenta sai ta zo ta fada wa manzon Allah sallallahu alaihi fa'an ta haha sai manzan Allah ya aure ita a wata ruwaya ma ta haihu ne kwana goma sha biyar amma isnadin wannan ruwayar akwai ba'a mun fahimta kwana goma sha biyar to da wannan dalili ita matar da mijinta ya rasu hadisi da ayar alƙur'ani ya ce za ka yi wata hudu da kwana goma hadisi ya tabbata shi masu cikin sai bukari dubu biyar da hudu sai cikin dubu ɗaya la ya shidu li tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahudda ala zawjin an tahudda ala mayyitin fawqa thalath illa ala zawjiha arba'ata ashhurin wa 10 manzon Allah ya ce bai halitta ga matar da ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe ta zauna ta yi ta kaba akan wani mamaci ba sai dai mijinta mijin nata ma wata hudu da kwana goma to kuma ga wannan hadisin da muka faɗa mata ta haihu to da wannan dalili jumhurin malamai da fatawa na wato ulama'ul amfar tun malamai sun tafi kan cewa in mace ta haihu bisa kiyasi akan wannan aya da ta zo ta karshe to hukuncin ta kawai tana haihuwa magana ta kare wani mutum zai iya neman ta da aure ina fata mana fahimta an samu magana a cikin littafin muwafa na imam malik akan maganar wannan imam malik yake cewa a inji eh, umar ibn khattab yake cewa lawwa ba'at inda mata za ta haihu wa zawjuha ala sariri lam yudfan ba'd mijinta yana kwance akan gadon mutuwa ba a binne shi ba sai ta haihu ta halatta wani ya neman ta da aure kuma ya aura amma za a ce ba ta da mutunci a ce ko kai shi ba a yi ba kuma ta ce ita ta yi aure malamai suka ce eh, ya halatta tun da ta haihu Allah ce wa ulatul ahmad ajaluhunna me an yadhana ta haihu kuma ta haihu shikenan ubangiji da ala yake cewa wa ulatul ahmadi ajaluhunna an an hamlahun akwai matayen da kuma jini zai ke daukin daukewa jini yake daukewa ya ki dawowa to idan jini yake daukewa ko kuma idan yake daukewa malamai suka ce duk da haka wata uku za ta yi to amma idan kuma jini ya dauke ma mace saboda wani cuta to idan babu cuta kuma jinin ya dauke duka dai in ji malamai suka ce ittifaki shine za ta yi shekara guda kamar da muka faɗa jiya magana ta malikawa mun fahimta za ta yi shekara guda jini ya ɗauke ba san dalili ba malikiya suka ce sai ta yi shekara guda amma mun faɗa wannan khilafan lil hanafiya hanafiya suka ce ina ai sai ta zauna har lokacin da jinin zai dawo haka shafiya ma suka ce to a nan wajen sai kuma jini ya ɗauke ma mace da jini ya ɗauke ba tare da wani dalili ba babu wani cuta jini sai dauke ki dawo to ya za kai idda nan ma malamai malikiya suka ce za ta yi shekara guda za ta yi wata tara daidai adadin shekaran da watannin da ake daukan yaro a cikin gidan sannan kuma sai ta cika da wata uku wata uku ne shine kifan shekara guda amma in ji ashab yake cewa to ta kasance kalmurfi kamar mata ne shayarwa kenan kun san mata idan suna shayarwa shayarwa galibi jini baya zuwa musu galibin mata turin yin aka fi to idan mace ta kasance a irin haka ta hukuncin da kenan to sai suka kafa hujja da cewa akwai wani mutum a lokacin zamanin Usman bin Affan ana kiran shi Habban bin Munqidh Habban bin Munqidh ya ya sake matar shi tana da ciki to malamai suka ce yana jin tsoro kada ta gaje shi sai ya je kuma ya kai kara wajen Usman bin Affan a wajen Usman bin Affan lokacin da ya kawo kara Ali bin Abi Talib yana zaune Zaid yana zaune Zaid bin al-Harith to sai suka ce eh mu muna ganin an tarifa hu ta gaje shi ko da ya mutu tunda ai ita ba ta ba ta daga cikin mata al awaid wanda Allah yake wal qawaid min nisa'i manya manyan mata kenan sannan ko ba ta daga cikin mata kanana kanana wanda aka ce wallahi ya ibnu min al-majid to dan haka za ta gaje shi kuma shi habban bin mu'min din sai Allah ya fara yawa yana mutuwa ile ko shi kenan sai aka dauko gado aka bata saboda me saboda malamai suka ce kamar yana jin tsoro kada ta shiga da shi ne shi sanya ya sake ka kuma ya ce ba za ta zauna tare da shi ba to ubangiji da ala yake cewa wallahi ya ismi min al-mahib min nisa'ikum in yartabtum yake fa iddatuhunna thalathatu ashhur iddatu shine me wata uku wallahi lam yahibna da matan da ba sa yin kaila to anan wajen akwai wata matsala sai mace ya kasance tana yin al'adanta da watanni ne saboda yarinya ce kana karama ko kuma babbar mata tana yin al'adanta da watanni to ta fara yin wata daya biyu sai jini ya dawo to ya za ta yi bayan kuma ta riga ta ci wata ɗaya ta ci wata biyu to ya za ta yi malamin su sai suke ce in takalat ila wujudin afal ko in takalat ila al-afal sai ta dawo zuwa ga asalinta saboda mai an samu asali wa wujudul asali lam da lil badl hukmun tunda an samu asali ne asali ai da ma asali mata suna yin jini ko dalili ne yake sanya karama ce babba ce ba za ta yi ba ko to tunda dai jinin ya dawo to maganar mu sanya kuma a ce a'a ba za ta yi ba za ta completing din hailarta tun da ya zo na asali to don haka dole za ta ci gaba da ɗaukan sabo ne sai ta ɗauka wannan da ya zo ne ɗaya wani in ya zo biyu wani in ya zo uku wancan da kai wata ɗaya biyu ya rushe mun fahimta to haka nan aliyaki isa matar da ita ma ɗin jininta ta kasance mata ce babba tana yin al'ada da jini sai kuma jinin ya ɗauke ya ƙi zuwa to yawanci mata suna tambaya akan wannan to idan jinin ya dauke ya za ta yi malamai suka ce hajjat ilin ashur sai ta kuma lissafi da watanni kuma mun fahimta dama ta fara ta yi daya biyu sai ya dauke to shi kenan wata mai zuwa ko sai ta kaddara kai wancan idan ya zo ya kare shi kenan ta gama ko shi kenan sai ta yi aurenta. ina fatan mana fahimta Allah yana mana magana ne akan sake-sake domin mu zauna lafiya domin kada wani ya je ya nemi makar wani domin kada wani ya je ya kwanta da matar wani alhalin akwai ciki a cikinta to shi sanya Allah subhanahu wa ta'ala yake mana waɗannan bayanan domin mu zauna lafiya domin kuma mahaifayya na mataye su zauna lafiya domin saki shari'a ta yadda da shi shari'a ta yadda mutum ya saki ba a haramta maka ba duk da khilafin lil hanafiya wal halabila su sun ce mahzur amma jumhur suka ce ya halatta kuma ko babanka ne yazo yace saki mata ka sake ta ko da kana son ta hadisi cikin sunan ibn majah dubu biyu da tamanin da takwas haka hadisin ya tabbata uh, a cikin sunan ibn dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da tara haka hadisin ya tabbata a cikin sunan abi dawud dubu biyar da ɗari ɗaya da talatin da takwas abdullahi bin umar ya ce ina da matata ina santa. haka kawai babana sai zo ce baya kanta in take ta waye baban shi umar ibni khattab sai ya fata yadda ya saka sai ce kai ina sai kai karin shi shi baban umar ya kai kara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga abdullahi na ce sake ta yaki sai manzan Allah ce ina yake sai ce gani nan sai ce tsallika haka ke ta baban ka ya ce ka saka ka saka sai ce ina kanta amma babu yadda zai to duka waɗannan shari'a tana mana magana ne domin a zauna lafiya mutum zai iya zuwa irin sake da ya yi yawa a yanzu akwai abbalakun munajjar akwai abbalakun almudar akwai abbalakun almu'allaf akwai saki da mutane suke almunajjar wannan shari'a ita ta yi da shi haka kawai mutum a ratar kansa kawai zuri ce wancan na sake ki kun san mutane a yanzu sai rikice wani babu gaira ba dalili sai yi saki wallahi akwai mutumin da kawai wai matar shi idan zai kwanta bacci yana so sai ta kwanta kan kirjinta a kan rashin kwanciya kan kirjin sai suke da ta ka ji sai ka ce ɗan jinjiri kai ba ɗan jinjiri ba ka ce dole sai an kwanta kan kirjin ka wata mata kuma saboda neman bala'i wai mutum ya shiga bayan gida sai awa sai awa biyu baya fitowa ita kawai a raba auren wata rana kuma da ya shiga bayan gida ko sai da awa hudu ta ce kayan akwai abin tsoro a cikin nan to a kan ne mutane neman babu gaira ba dalili sannan akwai akwalaku almuzar au a sakin da ake jingina shi da wani abu bi wakatin da lokaci wani haka kawai idan masifa ta dame shi ya zo sai ya ce to muna shiga 2023 ɗaya ga watan januwari na take to idan mutum ya irin wannan malamai sun fashe gida biyu na ɗaya suka ce yan aƙidu bala sakin tun daga lokacin ya kullu amma sakin ba zai tabbata ba sai lokacin ya yi mun fahimta lokacin yana yi shi kenan ta fata magana ta biyu maganar malikiya suka ce ya kawo tsara sakin ya tabbata munajjazan nan take sakin ya tabbata kawai na uku suka ce a'a laye ya kawo la inda hululihi sakin bai tabbata ba a lokacin sannan wa laye kawo munazzazan nan take bai taku ba gaban ma ba ta taku ba dole sai an ji bayanin sa malamai suka ce a tun da ya faɗa malikiyar suke wallahi ta su to mutane su yi hattara shi sa shari'a take mana bayanai kala-kala akwai mutumin da kamar da muka faɗa yakan rataye sakin matan shi a hannunta ya ce na baki dama duk lokacin da kika ga dama ko ki saki kanki to a nan wajen malamai suke ce idan mutum ya ba mata dama a hannunta ya ce duk lokacin da ta dama ta saki kanta to in ta saka ya sako wannan ya faru a lokacin lokacin abin nan imamu malik rahimahullah wanda abdullahi bin abbas ma ya ba da labari cewa abdullahi bin abbas yana zaune sai wani mutum ya zo ya same shi sai yake cewa kamar ka duba cikin musannaf na ibnu abi shayba mujallad na daya a kisa ta dubu sha daya da dari tara da goma sha takwas mutum ne ya zo ya same shi sai ya ce ya bani abbas tsallakatni mura'ati talatan mata ta ta sake ni saki uku kaji matar shi ta saka ba shi ya saka ba to kan me sai yake cewa ni na baka komai a hannunta to anan malamin suka ce idan mutum ya ba mace raga matsaki a hannunta to imam ahmad da malikiya fil madkhuli biha wanda ke shiga daki da ita in har ya shiga daki da ita inji malikiya suka ce tabbas uku ne tare idan ta saki kanta ta uku ta tafi amma hanafiya kuna jina hanafiya da shafiya suka ce tsarkata wahida kake ne mata ba su da kai don haka mutum ya yi hantara kai ka zo ka ce ka saka ko ka ba ta wuka da nama a hannunta irin yadda waɗansu suke su yan boko ne su sun waye babu komai duk abin da ta yi daidai ne in ma kin ga dama ta saki kanki in an ga dama a zauna muna cikin free world ne za ka ga free world akwai kuma sakin da mutum yake iya zuwa ya yi ya shiga cikin damuwa mutum ne talaku a sukran mutum ne zai je sha wani abu ya sha giya ko sha karkalin ko sha fakalin sai zo ya saki to idan ya yi saki in ji malamai suka ce to yaya sakin to malamai sun fashe gidan biyu na ɗaya suka ce an ya kuna gairu ta'addiyan ya kasance dama shi ba ne ganganci ba ne a'a kawai an tilasta shi ne ya sha giyan ko sha karkalin bai sani ba sai ya bugu yana zuwa gida sai ce kewance kina ce na ta ce gani nan ko za ka fice sai ce to ki sakin da jere miki na buge to idan yayi sakin a nan gurin malamin ke ce tun da dama bai saba wata kila an dan sashi a kwana ne aka bashi ya sha to sakin bai yi ba amma an ya kuna muta'addiyan bi sufuri dama ya saba shi kullun nan can kunne, ya saba zagawa ya je fada to idan yayi sakin malikiya suka ce shi ke dan ta tafi amma a ruwayatul kadima ta imamu shafi'i sai ce a'a bata tsaku ba bata tsaku ba amma magana magirin jayi ta so ina fata mana fahimta to matsaloli ne na aure shine Allah madaukakin sarki yace ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahun sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yattaqillaha duk wanda ya tsara doka ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ji min amrihi yusra Allah zai sanya mai a cikin lamarin ka sauki Allah zai kawo mai sauƙi malamai suka ce yusra a ƙira'a ta ta Abu Ja'far ya ja'allahu min amrihi yusra sin din kunni akan ta amma shi sai mata zamma wal yusru usila a cikin kira'a idan ka duba cikin wato juzwa sai ke cewa wal yusuf uskila uskila ramzi na hamza yana nufin wato abu ja'far ne wanda yake da dalibai guda biyu da Ibn jumman da kuma Ibn warda to a nan wajen lokacin da malai karatu ya ce wallahi ya isna amma shi bari ku je yake karanta sai ka ce ni to wannan kira'ar wallahi da hamza sai a ja a kanta mun fahimta hafsu suke karantawa da wannan wallahi ya isna min al-mahim to amma wanda suke karantawa bi tahqiq al-hamzatayn bayan wannan hamza ta farko kan ya wannan ma akwai hamza da qalun da qumbul da yaqub sai sai wallahi ya isna kuma kira'a ce haka manzo Allah karanta to shi kuma al da abu amr wanda abu amr iya da ɗalibai guda biyu da susi da duri wanda a jama'a da yake yi kenan shi kuma suna yi bi tafhiri tafhirin hamza hamzan sai a mata tafhiri tafhiri shine wallahi kun ji yadda kuka ji a karanta sai a yi tafhiri amma akwai wani waje zai yi tafhirin ma'al maddi sai ja madda madda mushba'an sai ja madda kuma madda hudu domin dama waje kinsa madda hudu ne ina fata mana fahimta to a nan wajen warshi imamu warshi da shi da abu ja'far shi ma din yana yin tafsiri idan yayi tafsiri shi ma din sai tafsiri tare da jan madda amma shi abu amr wanda ne malamin wato sufi da duri to su za su yi tafsiri din su ja maddan sannan kuma ma'a ibdalil ya'i sai a canza ita wannan hamzan ta koma ya'un ina fata mana fahimta wallahi yi kaga ta kuma yau ina fata mana fahimta ubangiji ta'ala yake cewa wa ulatu al-ahmali ajruhunna an yad'ana hamlahun wa man yattaqillah duk wanda ya tsara doka ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ta'allahu min amrihi yusra Allah zai sanya lamarin ta kasance cikin sauki malamai suka ce wani irin sauki ne wadansu malamai suka ce saukin da Allah zai bashi shine sauki ne minan infaki ruwan da aka ce ya ma matan fil iddati lokacin da take cikin idda to ya ciyar da ita kada ya ji haushi ka ciyar da ita tunda shari'a ta tace kai ina fata muna fahimta wal muraja'at da dawowa da ita Allah sai sanya idan kun yi sakin dawowa da ita sai kasance a cikin sauki wadansu malamai suka ce a'a abinda ake nufi shine yaj'al lakum min amrihi yusra sauki shine bi iskanihi manziliha ya bata gidan shi ta zauna li ajli sukunaha saboda dan ita kadai ta zauna to idan yayi haka Allah zai bashi lada ka saki mata ne ba da ka sake ta iyaka two bedroom kake da shi to idan ka sake ta tunda Allah yake la tukhrijuhunna min buyutihinna ko kar ku fitar da su a cikin gidan wala ya khurujna kada su fita kai ka ka da ita ita ma kada ta fita amma a lokacin tun da Allah ya gidan gidajen su ne malamai suka ce wannan milkul intifa'i ake kiran a ilimin fiqh mallaka ta amfani a lokacin mun fahimta ba milkul aini ba to tun da aka ba ta wannan damar ka batta a lokacin idan kana da gida ko ɗaki mai tube bedroom idan ka sake ta za ta yi idda to kai sai ka je ka kama haya ko ka koma ɗakinka na gaurantaka ka koma ka je ka zauna ɗakin na da ne a lokacin don ba za ku zauna ɗaki ɗaya ba idan akwai abokin ka sai ka je ka neme shi ku yi su tunda kai ka janyo kanka ubangiji ta ala ce wa man yattaqi Allah ya ta'allahu min amrihi yusra Allah sai kawo mai sauki a cikin lamarin ka malamai suka ce Allah sai kawo mai sauki ta inda baya tunani malamai suka ce wannan abin da ake nufi kinaya ce ta cewa intifa'u as-su'ubati wal mashaqqat wal makruhat dukkan wani abu mai tsanani da wahala wallahi tunda ka tsara doka ta Allah to Allah zai maka sauki da ka tsara doka ta Allah Allah ce wa man yattaqillah suratul mujaddid aya ta 56 Allah ce huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfira shi Allah shi shine ma'abocin tsara dokar sa wa ahlul maghfira kuma shi ne mai gafara ka nemi gafara ta Allah sai Allah gafarta muku domin gafara ta shi ce shi ne wanda yake ya kamata a ji tsoronsa ruwaya hadith ya tabbata cikin ah, sunan na annan addalimi 2766 Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah yace wannan ayar ku ahadu taqwa wa ahadu maghfira sai Allah da kansa yace ana ahadun an uttaqa wallahi ni na cancanci a tsoro na akiya doka ta in ji Allah faman ittaqani duk wanda ya kar doka ta in ji Allah aghfira lahu zan gafarta min in ji Allah Allahu akbar kaji bai gafara to ka tsara doka ta Allah sai Allah gafarta maka kuma Allah sai kawo maka sauki ta inda baka tunani domin masu tsoron Allah Allah yana kawo musu yana kawo musu mafita ta inda ba sa tunani akwai wata kissa Ahmad Jalali an bace ta wani bawan Allah ne suna tafiya a cikin irin kasuwar mota luxurious din nan ana cikin tafiya a cikin mota luxurious kawai sai ruwan sama ya duro da guguwa da kawa to akwai mutanen kirki a cikin motar sai suka ce kai tsawa ce take kokarin ta duro tsawa kuma yawanci galibi akan bishiya take fada ko ta fada kan wanda Allah ya hukunta za ta fada lallai akwai mai laifi a motar nan mu yi kokari mu fita ga bishiya can kowa zai dinga dafawa duk wanda yake ya dafa bishiyar nan tsawo ba ta fada kan bishiyar ba to ba shine mai laifi ba sai aka ce to a fara ta kan direba bai ce a ba ni wallahi sai wani ya ce to ni na yadda dan ni na san ba ni saban Allah bane ya je ya kama bishiya ya rungume ta babu komai ya dawo shiga mota na biyu ya zo ya rungumi bishiya babu komai ya koma na uku ya zo sai da yan box nan gaba ɗaya suka fito saura mutum ɗaya sai aka ce tawo saura kai ya ce dan allah ku kyalin suka ce wallahi sai ka fita irin ku lalatattu kuna nuna ku mutane kirki ne gashi dan sabu mutum kirki sai ka fita sai ce to shi kenan yana kuka ina da iyalai suka ce ba ruwan mu sai ka je ka runguma bishiyan nan yana zuwa yana runguma bishiyan nan sai tsawa ta kira akan mota kike motar suka mutu Allah ya yi gaskiya suratul maryam aya ta 72 thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu zalimin fi hajjiyya Allah ta taimun tsira da waɗanda suke jin tsoron Allah tun a duniya ba sai Allah jira ba Allah ya tsira da shi ashe ne kaɗai mai takawa a mota ومن يتق الله دي وند يتر دوكات الله يجعل له من امره يسرا الله زي كان يسوي اكل ما بنت سي الله كي بيني لا اله الا الله ta'ala ce zalika amrullahi wannan shine lamarin Allah anzalahu ilaykum wanda Allah ya saukar muku wa man yattaqillaha duk wanda ya doka ta Allah yukaffir anhu sayi'atihi Allah zai kankare mai zunubansa wa yu'zim lahu ajra kuma Allah zai girmama ladansa a wajen Allah Allah ya sanya mana daga ciki ubangiji ta'ala ce zalika amrullahi wannan shine al'amarin Allah malamai suke ce menene al'amarin Allah shine hukmullahi wa shar'i hukuncin Allah da shari'ar Allah ce duka waɗannan dokokin da aka faɗa muku anzalahu ilaykum ay Allah ya saukar da waɗannan hukunce hukunce zuwa gare ku ne bi wasiqati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam an saukar da waɗannan ne ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li yuballighahu ilaykum dan ya isar muku da sakon Allah to duk wanda ya kiyaye wannan doka ta Allah wa man wa man yattaqillaha duk wanda ya tsara doka ta Allah ya'mal bi ta'atihi yana da'a ga Allah duk abin da Allah yake ayi yukaffiru anhu sayyi'ati to Allah zai kankare mai zunubansa ويعظم له اجركم الا جرم ما لا جنتا ويرن ايوكا اجي سو متين يي متين يي دينغ يي تصلاوات الخمس تسلوني دومن حديث يا كبدا سين سين سين ريفيو ده الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر منذ صلى الله عليه وسلم كيتوا صلوا لي بدابيا da juma'a zuwa juma'a da رمضان zuwa ramadan wannan suna kankare zunubai matukar mutum ya nisanci manya-manyan laifi kananan zunubai sai Allah ya bi maka to mutum ya yawaita irin waɗannan abubuwa mutum ya dinga kokarin ya bauta wa Allah yadda Allah subhanahu wataala ya ce domin mu wannan al'umma Allah ya mana alƙawarin za a lillinka mana lada saboda mu ƴan gata ne a wajen Allah albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 7533 hadisin abdullahi bin abbas hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin umar yake bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama qab innama in in innama qab innama mithlukum ko kuma lallai ku ya kasance kwatanta sunku ga al'ummomin da suka gabata ko innama baqa'ukum lallai ku kasance wanda kuka yi a yanzu kuka zo na karshe a duniya to ku kun kasance cikin alheri domin nasara in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yahudu sun zo a farko sai Allah madaukin sarki ya ba su da aka ba su at-taura fa'amilu biha hatta tasafa an-nahar sai suke ta aiki da attaura har zuwa lokacin da rana ta yi lokacin azhar fa ajabu sai suka gaji ya suka ce ba za su ci gaba da aikin ba ai da masu suka fara zuwa duniya yahudawa to da suka gaji ya suka daina yin aikin nan manzon Allah ya ce to sai kuma nasara kiristoci su ma din suka zo aka ba su littafin injila ba amadu biya hatta hatta al suka dinga aiki da wannan littafin injila har la'azar ta yi la'asar tana yi sun ma'ajazu sai suka gaji ya suka daina aiki da ita sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai kuma ku al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam utitumul qur'ana haka ba ku alqur'ani fa amintum bihi kuka yi aiki da alqur'ani hatta ghalabat ash-shamsu ma'ana har rana ta fadi ma'ana har rana ta fadi ma'ana har duniya ta kare kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to Allah madaukakin sarki ya ba ku qiratayn qiratayn lada ladan aikin da kuka yi da ladan yahudu da ladan da ladan kristoci duka Allah ya hada ya ba ku amma da Allah ya ba ku din idan aka je lahira sai su yahuda da kristoci sai sai ya Allah ya kama haka ka kwace ladan mu har ka bayyana waɗancan da suka zo a baya sai Allah ya ce hadha fadli wannan falala dace utihi man asha ina ba wanda ya so ina bai wa wanda na soso na so ne kuma na ba su babu yadda za yi to don haka Allah mafakin sarki yake cewa wa man yattaqi Allah yukaffir anhu sayyi'ati ka ji tsoron Allah ka yawaita yin salloli akwai wani daga cikin bayin Allah da da da hadisin ya tabbata cikin sunan Tirmidhi 579 hadisin ya kara tabbata a cikin sunan Tirmidhi 3424 wani mutum da ya zo samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya rasu da ba aikin laila wa ana na'im na ganni ina bacci da dare khalfa shajaratin ina bacci a cikin dare kawai sai ga ni ga wata bishiya a cikin baccin kuma sai na yi sujada a kusa da wata bishiya fasada da fi shajarar da sujudi bishiyar ma sai ta yi sujada da sujada ta a shekarun ba mu kaɗe muke bukutawa Allah bishiyar da kanta ita ma ta yi sujada yace ina cikin bacci sai na ji ita bishiya tana addu'a Allahumma ja'alli Allahumma ja'al Allahumma ja'alha indi Allahumma ja'al Allahumma ja'alha ya Allah ka sanya min wannan sujada da nayi sannan ka yabi min zunubi na bishiya ta take bada واجعلها لي عندك ذكرى كتنيا من جفتن إلا داء وجنك وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود يا الله كتعرفها من كبيرة كتعرفها وباوك عن نبي داود عليه السلام يا فتى من منزل الله بشيع أتكن فتشي يا فتى من منزل الله كون منزل الله يتبت دعك to mu kenan mu ya kamata mu yi aikin da zamu samu gidan aljanna amma kashi mutane su yi ba za su yi ba Allah gafara shi ta yawaita hadisi ya tabbata cikin sahih muslim 1190 hadisi ya kara tabbata cikin musnad imam ahmad bin hanbal hadisi na 21393 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan an zo tashin alkiyama kamar da Abu Zamm al-Ghifari ya rawaito riwaya idan an zo lahira sai Allah madaukakin sarki a bujiro da wani bawan Allah fatu'radu alayhi sigara dhunubi sai a bujiro mai da kananan zunubansa gaba ɗaya a gaban shi idan aka bujiro mai da zunubansa sarki sai hal tunkiru minha shay'an kana musun wani zunubi anan sai ce ya Allah bana musun komai sai Allah madaukin sarki ya ce to ƙoƙohu makana kulla sai ajin amilaha hasana ku bashi lada a wajen kowanne sabon Allah da ya guda ne koma lada kuma sai ce ya Allah inna li zunuban ma araha ina da wadansu manya manyan zunubai bana na ganin su ban gan su ba ya Allah na san nayi kaza nayi kaza nayi kaza na shiga lungu kaza amma ban gani ba sai manzon Allah in ji Abu Zarri ke fari sai ce fadhika sai manzon Allah ya dinga kirce da kai shi yana dariya wato rahmar Allah ta wuce da kake tunani har Allah ya gafarta mai shi yasa mutane su yi ka yi aiki tsakaninka da Allah karka dinga jin kai wani ne sa'id bin jubai ka duba littafin wato khatawatu ila sa'ada na na na abdul muhsin al-qasim shaki na goma sha takwas yake cewa da khala rajulun jannata bi hasana akwai mutumin da zai shiga gidan aljanna da zai shiga gidan aljanna da Allah ya saba wa Allah amma kuma zai shiga gidan aljanna sai aka ce kaifa yaya sai yake cewa kwarai kuwa zai shiga gidan aljanna saboda amila amila sayyi'a yayi mummunan aiki amma sai fa ma zala khaifan min Allah bai bushe ba yana tsorace da Allah ya Allah gafarta mu ya Allah na san ka kama ni ba zan ga da kyau ba yana mutuwa fa gafara Allah da sai Allah gafarta mai wa rajulun amila hasana mutumin da kuma ya aikata aiki mai kyau fa ma zala mu'ajjaban biha bai bushe ba yana jin kansa shi wani ne ai ai mun dai in ba je hira ba muna zuwa kai aljanna ce kun sa akwai mutane irin wannan kullun yana yawo da shirkunsa su waliyan Allah ne to irin waɗannan yana jin kansa shi wani ne ana zuwa lahira kawai sai Allah madaukakin sarki ya rusa ayyukan nasa gaba daya fa yudkhiluhu an-nar sai Allah shi da shi cikin wuta amma wa man yattaqillah wanda ya tsara doka ta Allah masu takawa su Allah yake ba karama ta gaskiya sai su yi abu kuma Allah ke rike su ka duba cikin littafin siyaru alamin bala mujalladi na takwas shafi na da da casa'in biyar. ibn wahab yake cewa naga ibrahim naga abdullahi bin mubarak yana cikin tafiya sai ga wani mutum ya zo ya same shi makaho ne aka ce mai ga shehun malamin nan ya zo wucewa sai ce ya shehi ka taimake ni aka rama kalla kamar addu'a Allah ya dawo min da idanuna nan take Abdullahi bin Mubarak sai daga hannunsa sai ce ya Allah ka dawo mai da idanunsa in ji ibn Wahab sai ce wallahi nan take Allah ya dawo da idanunsa wannan su ne masu takawa in sun roƙi Allah Allah ya amsa komai suka taba albarka ne ka duba cikin siyarwa alamin nubala shi ma ɗin mujalladi na hudu shafi na 323 akwai ɗaya daga cikin magabata ana kiran shi wato sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi shine eh, wato Sa'id bin Jubair Sa'id bin Jubair yana da wani zakara zakaran shi yake tashin sai sallah asuba kun san yawanci magabata dan gaza kuma kada sai sun aje zakara saboda zakara yana tayar da mutane sallah kawai wata rana zakara sai bai tara ba har ya makara bai samu sallah asuba ba yana zuwa sai ga zakaran sai ma da kai canka qada Allah sautu Allah ya kashe murya fa daina ƙara tara har abada yana faɗa kawai shikenan zakaran bai ƙara yin tara ba sai mahaifiyarsa ta kira ta ce ta ce la tadu ala shay'in ba'da kar ka ma wani abu addu'a saboda kai duk abin da ka roƙa Allah ya amsa tsoron Allah ne ke baka irin wannan wallahi akwai magabacin da yana zaune saboda takawa yana zaune a cikin ɗakinsa yana sha'awar inabi sai Allahumma zuqni inaban ya Allah ka azurta ni da inabi yana juya sai ga inabi ya ajiye a gaban amma wallahi wani ya juya ko fado ba zai ba saboda ya san bai ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا الله كما زي للن كما لا دنسا لا دنسا ne kasance yayi yawa saboda kasancewa aikin da aiki da Allah wa yu'zim lahu ajra Allah sai lilmin ka ladan sai kasance yayi yawa saboda yayi imani da Allah ana son mutum ya dinga kare doka ta Allah hadisi ya tabbata hadisin Abu Sa'id al-Khudri hadisin ya tabbata yana cikin Sahih Bukhari 2786 hadisin ya karanta tabbata hadisi na 19 hadisin ya karanta tabbata cikin Sahih Bukhari 6300 hadisin ya tabbata 3300 6495 hadisin ya karanta tabbata cikin Sahih Muslim 1888 hadisin ya tabbata cikin Sunan Abi Dawud 2485 hadisin ya karanta tabbata a cikin Sunan At-Tirmidhi hadisin ya tabbata cikin hadisun nasa'i 3,536 muwatta na imam malik hadisi na 2,781 hadisin ya tabbata a cikin musulun imam ahmad bin hanbal hadisi na biyu hadisin ya kara tabbata hadisi na 11,122 da da da da an tabbaye manzon Allah ayyun nasi afdal waɗansa mutane ne suka fi kowa falala sai manzon Allah ya ce man yu'minu billahi wanda ya kasance ya imani da Allah yujahidu bi nafsihi wa malihi yana yin jihadi da kudin sa da kuma dukiyarsa sai aka ce sai me sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai kuma mutumin da ya kasance fi shi'ibin min ash-shi'ab zai shiga cikin kwazazzabai ko cikin duwatsu ko cikin bishiyoyi ya taki yana tsara doka ta Allah wa ya da'un nasa min sharrihi yana barin mutane saboda sharrin su to waɗannan su ne man ya taki ya tsara doka ta Allah Allah ce yukaffir anhu sayyi'ati Allah zai kankare ne zunubansa ga ayyuka nan da mutum zai rufe lada musamman a cikin wannan wata hadisi ya tabbata cikin sunan Abi Dawud 2344 al-Irbad bin Sariya yake cewa manzon Allah ya kira shi da kansa sai yake ce mai halumma ila sahur zo mu ci sahur ku duba kyauta ta manzon Allah ba ma buɗe baki ba hatta sahur manzon Allah na kira mutane su zo su ci sahur sai manzon Allah ce ta halumma ila al-qada'il mubarak ka zo zuwa ga abincin da yake mai albarka hatta lokacin sahur lokaci ne na albarka mutum yayi yadda za a gafarta mai ibn rajab alhambali idan ka duba cikin littafin da ma'arif 248 yake cewa lamma kasabat asbabul maghfirati fi ramadan hanyoyin gafara sun yawaita a cikin wata ramadan amma duk wanda ya kasance bai yi aikin da za a gafarta mai ba har gafaran nan ta wuce mai wannan ya gama yin asara haramun a gare shi ya samar hamar Allah sai Allah ya so kawai amma idan Allah bai so ba an bude kofa sallar tahajjudi a same ka kana sallar cikin dare domin kana kankare zulubai hadisi ya tabbata cikin mustadrak al-imam al-hakim al-albani inganta cikin sahih al-jami 479 manzon Allah ce alaikum bi qiyamul layl ku rike qiyamul layl fa innahu da'u salihin qablakum dabi'a ce ta mutanen da suka gabata kafin ku wa qurbatun lisalihin kuma hanya ce da take kusantar da mutum zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan manzo Allah ke maghfaratul lisayyi'at yana kankare zunubai yin sallar dare yana kankare zunubai wa manhatun anil ithmi yana hana mutane zunuban kuma sannan wa maghfaratul lidda'i anil jasadi yin qiyamul layli yana hana mutum ya dinga samun cuta a gangan cikin shi ma qiyamul layli kai duk wanda ya saba kiyamun dali ka duba sai daga cikin magabata ana kan shi wato Abu Ishaq as-Subayyi ka duba cikin as-Siqat bi Ibn Hibban mujalladi na takwas taki na 76 an same shi wata rana ya fashe da kuka aka ce me yasa kake kuka sai ce haɓa zahabat kuwace karfi na ya tafi wa zahabat salatu minni sallah ta tafi aka ce saboda me yace na kasance idan zan yi sallah ina yin sallah a tsaye amma yanzu kwata-kwata sallar da nake idan na tsaya bana iya wucewa in karanta suratul baqara da ali imran kadai sai yi <laughs> baqara da ali imran amma a yanzu idan masallacin nan ana karanta rabin shafi to wani inda ake karanta shafi inda ake karanta raka'a biyu a ayoyi biyu kadai zai ci mudahammatan Allahu akbar wancan limamin sai ka ce sai ka ce a masallacin maka an ce a yi tahajjudi wani ya fito yana ihu ya ce a'a wai tahajjudi ba ta tabbata ba a ina aka samu makaryata gafilun a ina aka ce ga gafilun manzon Allah ya kore ba to muje hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 729 hadisin ya kara tabbata hadisin cikin uh, sahih muslim 761 hadisin ya tabbata cikin sunan abi daud 1474 hadisin ya tabbata ya tabbata cikin musnad imam ahmad bin hanbal hadisi na 26387 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha take ba da labari kai ka duba cikin muwatta na Imam Malik 279 bari ku je ruwayar ta take cikin muwatta in dai kai malikiya ne to ga littafin malikiya muwatta to malikiya cewa yayi bari ku ji haddathana an yahya haddathana yahya an malikin an ibn shihab kun ji an urwata bin zubair an aisha ta radiyallahu anha yahya an malik an ibn shihab an urwata bin zubair an aisha hakan waya take a cikin wannan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aisha da kansa ya tashi yake yi kiyamul layl da kai take cewa sahabban manzon Allah sun kasance idan mutum yana da alqur'ani mutum biyar mutum shida kowa sai ya ja gefe a masallacin manzon Allah yana jan sallar me sallar me tahajjudi yana ja wata rana kawai sai manzon Allah ya fito da kansa magana ta kare ta gaba ya fito yana fitowa ko sai manzon Allah ya ja sallah kwana na biyu fa amsal masjidu rajjan sai masallaci ya cika da mutane tun da yamma aka yi sallah na uku sai manzon Allah ce na ji tsoro kada in fito kada a farlanta muku ne shi yasa nake fitowa to da umar da manzan Allah ya rasu sai umar ya ce to ai zamanuhu ta shiri. zamanin manzan Allah zamani ne na shar'antawa ko amma mu zamanin mu ba zamani ne na shar'antawa ba Don haka a fito a yi sallar ce umar ibn khattab ya samu limamai guda biyu da tamimu jari da ubay ibn ka'ab aka sanya su ne limamai a masallacin manzan Allah tun daga wancan lokacin ana sallar da hajji har yanzu idan ba za ka yi ba dama na fada ce ka zauna kar ka yi ka gafara mutane suke nema ku fito ko nemi gafara Allah wanda ba zai fito bai je yi baccin sa waye hana ka in ya je Saudiya kuma munafikin Allah sai je ya sallah tunda ya gani su suje suna yi ko ba sai amma a Najeriya ku ta kawo ma mutane rikici mutane sun rikici sun yi waye wa man yattaqi Allah yukaffir anhu sayi'ati wa yu'zim lahu ajra wa yu'zim lahu ajra la da la da cikin alqur'ani ya zo guri 30 cikin alqur'ani mai jima ya zo guri talatin to ba mu daga kasa kasa ba mu ayat da ta faɗa aya cikin suratul qalam aya ta 46 suratul tur aya ta 40 daidai duka am tasaluhum ajra kadi am tasaluhum ajra to mu koma san sama mu koma sama daga wajen bakara su waye da waye mu mu wannan suratul misali inna allaha la

aya ta 162 suratul nisa'i lakin yarzuquna to bashi da tsakiya ba mu suratul isra'i aya ta tara tsakiya inna hadha alqur'ana yahdi lil lati suratul kahfi aya biyu to abinda na faɗa daidai Allah madaukin sarki ya sanya a mizani abinda na kusure ubangiji da Allah ya gafarta min hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh